Allah mabuwayi da ɗaukaka ya kawo mu yau yini na hudu a cikin yinnai na wannan wata mai girma wato wata ramadan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma 21 ga watan biyu 2026 a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da darasinmu na ramadan a cikin littafin attibiyan fi tadabburi alquran na manya-manyan malamai guda biyu al-ustad dr ahmad isa al-ma'sarawi da al-ustad dr ibrahim salih hafizahumullah kuma wannan zai zo majalisun mu na hudu da izinin Allah a cikin littafin har yanzu muna cikin shimfiɗa wato gabatarwa da waɗannan manya-manyan malamai guda biyu Allah ya saka musu da alkhairi suka yi wa wannan littafi suka ce wa laqadir tasamtu khubbatan li hadha al-bahth tatakawwanu min tanhidin bayna yaday al-bahth wa arba'ati mabahitha wa khatimati haƙiƙa irtasamtu khubbatan na zana wani tsari da zan tafi a kansa suka ce mana sun tsara wani tsari a kan littafin lihazal bahsi a game da wannan binciken wato wannan littafin kenan ta takawwanu wannan tsarin ya kasance ne Mintin hidin. akwai shimfiɗa bai dai bahar kafin a shiga cikin littafin wa arba'ati mabahisa sannan akwai maudu'ai guda hudu manya-manya waɗanda suke da alaƙa da abin da ake tattaunawa a kansa na koya mana yadda za mu riƙa fahimtar alƙur'ani kuma mai tadabburin ma'anoninsa wato mu jujjuya ma'anonin domin su ba mu sakamako kyakkyawa da za mu iya fahimtar littafin Allah kuma mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi wa khatimatin sannan kuma akwai kammalawa su ne ababen da littafin ya ƙunsa amma tamhidu fa fihi ma yali amma shimfiɗa. bayan wannan gabatarwa akwai shimfiɗa. to ta kunshi me haqiqatu tadabbur me ake nufi da at-tadabbur da ake ta faɗa mana tadabburul qur'an tadabburul qur'an to me ake nufi da at-tadabbur wanda za su yi magana akan at-tadabbur lughatan wa ilahan me ake nufi da kalma a tadabbur a harshen larabci sannan kuma a harshen malaman alkur'ani me suke nufi da tadabbur na biyu a hanniyatu tadabbur mahimmancin wannan fannin na tadabburin alkur'ani na uku a ƙarƙashin shimfiɗa anwa'u tadabbur nau'ukan tadabburin alkur'ani waɗannan kashe-kashen guda uku su ne suka ƙunsu a cikin shimfiɗar da suke wannan littafi bayan gabatarwa wacce yanzu muke karanta ta to kuma dama ya ce wa arba'ati mabahith ko to al awwal da'watun ila tadabbur gayyata zuwa ga cewa kowannen mu ya shirya domin yin tadabburi a cikin alqur'ani al-mabahath al-thani bincike na biyu ko mawdu'i na biyu الأمور المساعدة على dabburi القرآن الكريم abubuwan da suke taimakawa mutum ya zama ya samu dabburi, domin duk inda abin da kake son ka yi kana buƙatar mataimaka abin da zai taimake ka domin ka kai zuwa ga inda kake son ka kai wa ma yali a ƙarƙashin wannan mawdu'in to akwai wasu ƙanana ƙananan mawdu'ai wato rassansa na ɗaya ikhlasu niyyatil qari'i fi tilawatihi wa hifzihi a cikin abin da ke taimakon mai karatun alkur'ani ya iya yin tadabburi akwai ikhlasi fi tilawatihi a cikin karatun shi mai karatun ya zama dan Allah yake wa hifzihi sannan haddarsa da yake yi ta alkur'ani ko yayi to ya zama dan Allah yake kun ga wannan to huna baitul qasi anan matsalar take anan ake barin shiri anan ake fara samun damuwa ina jin jiya a cikin bayanan da muke yi hatta iyaye suna taimakawa a wajen kautar da 'ya'yansu a game da manufar hadda alkur'ani yaro yana ɗan ƙarami makin a nuna masa matsayin makarancin alkur'ani a wajen Allah da ɗaukakarsa a wajen Allah a sai alka nuna masa yi karatun alƙur'anin nan don duniya ana masa shimfiɗa karatunsa na boko ana son ya fahimci karatun boko sai a ce hadda in ke hadda hadda alƙur'ani na washe ƙwaƙwalwa wannan ba manufa ba ce uwa a sa masa ruhi na ikhlasi yi dan Allah a bashi misalan magabata na kwarai yadda suka riƙe alƙur'ani da yadda suka yi mu'amala da shi ba su nemi duniya da shi ba na biyu al-isti'azatu min ash neman tsari Allah madaukakin sarki ya tsara mutum daga shedan inda shiru fil qira'ati a lokacin da za a fara karatu الإمام ابن القيم رحمه الله أتشل تافن إغاثة اللحفة في مصايد الشيطان سيدي كاو منفو في قدا تفل ولن تكي ساعة أي الله تعالى يتي إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم me yasa aka ce idan za a yi karatun alkur'ani ya isti'aza sai da ya kawo manufofi ko hikimomi guda takwas to wannan na ciki الثالث نأكو التجويد وحسن التلاوة koyan tajwidi yana cin abin da ke taimakawa wajen tadabburi wa hutun tilawati da kuma kyawun karatu mutum ya gyara karatun shi umarnin da Allah ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi cewa warattil qur'ana tartila kuma ka karanta alkur'ani daki daki a cikin abin da ake faɗa magabata suna faɗi har ana dangantawa sayyidina Ali radiyallahu anhu amma zai ya ka samu isnadinsa. sa sai dai magana ce wacce take ta yadu aka ce ya ce a tartil ma'rifatu tajwid huruf wa ma'arifatu al-wuquf huruf wa ce da Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila kuma ka karanta al daki daki to ana nufin tajwidul huruf ka kyautata harfa kowane harafi ka fitar da shi daga mafitarsa ka bambanta tsakanin ha da kha da ha ka bambanta tsakanin a da a ka bambanta tsakanin sa da fa da sa ka bambanta tsakanin za da va da za ka bambanta tsakanin dukkan harfan da suka kasance mutashabihai a furuci sannan wa ma'arifatu lukufi sannan kuma sanin ina za a tsaya ina za a tashi wannan ya fi wahala fa fiye da na farko yasa za ka ga hatta a littafin tajwidi ana kawo shi wajen ƙarshe-ƙarshe ne kuma malamai sai da suka ware shi a matsayin wani fanni mai cin gashin kansa fannin wakfi wa littida ina mutum zai tsaya ina zai tashi babban abin da ya fi taimakon mutum a wajen ma'arifatul waqfi wal ittida ya san ina zai tsaya ina zai tashi a karatun alqur'ani in yana karanta shi babu kaman sanin harshen larabci babu kaman sanin harshen larabci idan mutum ya gwanance a harshen larabci to ya san inda ma'ana ta cika ya san inda ma'ana bata cika ba ya san idan ya koma baya bayan ya tsaya a wani waje a matsayin tsayawa ta tilas abinda suke ci mishi alwaqfu littirari alwaqfu littirari shine numfashin mutum ya sarke shi eh, ya kasa kaiwa ya ji kaman zai sike sai ya sauri ya tsaya to in zai koma baya ya ɗauko to shi kanshi akwai abin ake lura da shi akwai abin da ake lura da shi domin idan mutum ya je ya ɗauko wata ma'anar ya faro ya haɗe to sai ya iya ɓata ma'ana ya isar da wani mummunan sako Allah shi kyauta alhamis na biyar tahtinu sauti da tilawa kyautata sauti a wajen karatu kun ji can husnu tilawa nan kuma me tahtinu sauti da tilawa me bambancin su husnu tilawa yana faruwa ne ta hanyar ma'arifatu tajwid da kuma ma'arifatu wuquf wal ibtida idan mutum yana da tajwidi yana kiyaye harfa yana ba harfa haƙoƙinsu sannan kuma ya san inda zai tashi da inda zai tsaya to wannan yana sa karatunsa ya kyau ko da zai da daɗin murya ko da bai da daɗin murya za ka ji wasu suna karatunsu daki-daki amma Allah bai ba su murya mai daɗi ba kuma kana jin daɗin karatunsu musamman in kana fahimtar larabci yanzu misali ka ɗauki irin mutanen shanki mutanen mauritaniya haka za ka ji suna karatun alkur'ani za ka ji muryarsu ba irin ta sauran larabawa ba amma kuma karatun yana da daɗi saboda suna fitar da haruffa daga mafitarsu sannan kuma sun san inda za su tsaya sannan in sun san inda za su tashi to sai wannan shi na biyar ta hasinu sauti bitilawati kyautata karatu kyautata murya mutum ya zama yana da murya mai daɗi in ma ba yi da ita babu laifi ya kalli wani daga cikin ƙari'ai waɗanda ake saurara karatunsu ya nace sai ya kwaikwayi muryarsa ba laifi ba ne duk da al'allama a shek bakar bin abdullahi abu zaid rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa da ya rubuta bida ulƙurra ilƙadimatu wal mu'asira a ciki ya tafi akan cewa bida'a ne kwaikwayar wani mai karatu ka ɗauki kamar hufari ko ka ɗauki abdulbasit abdulsamad ko ka ɗauki abin da muhammad ali banna ko kuma Muhammad Siddiq al-Minshawi <clears throat> da sauran makaranta da ake da su waɗanda suke da raima sai ka ce za ka kwaikwaya Sheikh Bakar ya yi magana mai tsawo ya tafi akan cewa bid'a ne amma dai Allah ya gafarta masa wannan fahimtar tasa eh, ba ita bace mafi yawancin malamai suka tafi akai taklidu sautil ija izu. ya halasta ka kalli wani wanda yake da murya mai daɗi ka kwaikwayi karatunsa ba abin da ya hana wannan asabisu na shida alistima wal infat ka zama in ba kai kake karatun ba to ka zama kana da alistima ka zama kana da saurare wal infat da yin shi wanda Allah ya umarni da shi duk wannan za a zo ai za ku ri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun al-istima daban al daban dukkanin kuma ibadu ne guda biyu da ake wa alqur'ani sabiu na bakwai qiyamul layli bima hufiza yin qiyamul layli na cikin abin da ke jawo ta dabburi ka tashi cikin dare eh, ka tashi cikin dare يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا هذا تاشي دا الدرم متن كراتن القرآن أنشي والإمام البصر حسن البصري الإمام الحسن البصري أكتي مسا أكتي مسا آه، رجل حفظ القرآن ولا يقوم به ليلا ce ga wani mutum ya yi hadda alƙur'ani amma baya kiyamun laili da shi ce ce za ka ba da shaitanu ala ra'ati ce kai da Allah ku tsala wannan shaitan ya riga ya mishi bawali a kai rajulun hafiz alƙur'ani wala ya ƙumu bihi laila sai al-imam al-hasan al-basri ya ce ya ce za ka ba da shaitanu ala ra'ati ce wannan shaitan ya riga mai bawali a kai shi kenan zai kwanta tun farkon dare har ƙarshe ya ta juye-juye ba babu tashi yi karatun alqur'ani da daddare na takwas a tajawubu ma'a ayatil qur'anil karim at yin ƙoƙarin amsa kiran Allah a lokacin da kake karatun alqur'ani duk ayar da ka karanta to ka ji da kai take duk ayar da ka karanta a cikin alkur'ani to ka ji cewa kai ake magana da kai na tajawub kaga ala wazni tafa'ul karka aiwatar da abin a kanka ba kana karanta sai ka ce a waɗannan tuwana ake nufi hmm. a ka rika jin kai ne ake yi wa magana da kai Allah yake magana التاسع نترى التفكر baru. yin tintintini wali baru da kuma lura da abin da ayoyi suke faɗa tadabburi na da wani irin abu ko tafakkuri kafin tadabburi idan kai malamin nahawu ne to zai wuya ka karatun alkur'ani ka gama ko da sura ɗaya ko mun kankanta ta zaka karanta ba kai tadabburi na ilimin nahawu ba kawai abin da zaka rika kalla shine kawai ya ya ya ya, ya na nahawu suke jujjuyawa a ayoyin haka in kai malamin balaga ne in malamin fikihu usuli masanin usulul fiqh da fikihu ya ɗauki ayoyin alkur'ani yana karantawa to babu abin da yake hanga sai hukunce hukuncen da suke cikin ayoyin duk wannan tadabburi in Allah ya haɗa maka duka to zaka iya haɗawa lokaci guda kana karatun alkur'ani ko wani yake karantawa babu abin da za ka iya ji kai babu abin da duk abin da zaka ji sai ka rika jin gashi nan kana jin ka'idoji kawai suna gudana shi yasa wani zubin ko talla kake bi sai ka ji an ci wani waje to da wuya kake iya mallaka kanka sai kawai jikinka na motsi wani zubin kawai sai mutum ya haka eh, kawai mutum yana haka da kai wato an yi abin da ba haka ba ce to duk wannan akwai shi duk wanda yana ƙarƙashin almabahatu sani al'umurul musa'idatu ala tadabburil qur'anil karim waɗannan ababen guda tara akwai wasu da yawa da wasu malaman suka ambata a cikin wasu littattafan ba wannan ba almabahatu salisu maudu'i na uku matashiya ta uku ta tadabbur subhanallah me ke hana mutum yin tadabburi menene yake zama tarnaki ya da baibayi ga mutum ya hana shi yin tadabburin alkur'ani Allah kakka jarabe mu da wannan na farko al'awwal wa fihi ma yali a cikin wannan akwai waɗannan ababen da za a lissafta al'awwalu maradul qalbi wan shigaluhu ciwon zuciya ba kuma ciwon zuciya na cardio ba wanda likita cardiologist yake ba da magani a sha ba shi ba maradul kalbi wanda Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada maradun nifaq maradun nifaq ciwon munafurci yana hana mutum ya fahimci alqur'ani maradul shahawati fala takhda'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi maradun ay shahawati wannan na cin abin da ke hana mutum ya tadabburin alkur'ani dukkan wani ciwo da Allah subhanahu wa ta'ala yake tsarkake bayansa ciwon zuciya daga shi to in akwai wannan tsatsar a cikin zuciya to yana cikin abin da zai hana mutum ya fahimci alkur'ani daga ciki akwai girman kai mutum ya zama mai girman kai bai san gaskiya sannan yana rena mutane sa asrifu an ya allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqqi wa in yaru kulla ayatin la yu'minu biha sa asrifu Allah ce da sannu zan kauda zan karkatar da an ayatiya a game da ayoyina ba za su samu tadabburin yin ayoyina ba suwa alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq wanda suke girman kai a ban kasa wa in yaraw kull ayatin layu yu'minu biya. duk ayar da suka gani ba za su yi imani da ita ba duk abin da za a karanta musu na ayoyin Allah ba za su yi imani da wannan abin ba sannan duk aya Allah da za su gani kauniya ba za su yi imani da ita ba shi ma su mai da abin wata an ba su labari ai za a yi wata sai su ɗauke shi wani abun dariya an ce za a yi rana sai su ɗauke shi wani abun wasa su ɗauki wannan kisfewar a matsayin wata aba da za a yi dariya a samar da maduban gilasai abin nan tabarau da za a ba mutane su fito suna kallo wai saboda kada idan su ya cutu amma kuma za su kallon ranar suna cewa very beautiful daidai lokacin da masu imani manzon Allah su ne yana cewa innal qamara inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi ayoyin Allah ne kuma Allah na cewa ma nusiru bil ayati illa takhwifa duk inda Allah aiko da wata aya alama to yana yi ne domin ya tsoratar da mu to dukan aka ce a ga wata ga rana ayoyin Allah ne da ke tunatar da mu akwai al-khusuful akbar inda za a yi takwiru shamsu idha shamsu kuwirat amma sai wasu kawai turawa sai su faɗa wa mutane su ce ai kaza abin ba zai wuce minti biyu ba ba zai wuce kan mutane su damu ba wani abu ba ne kawai to shi ne bambanci tsakanin masu imani da kuma kishiyoyinsu a game da ayoyin Allah to ciwon zuciya wan shigaluhu da kuma shagaltar zuciya daga mutum yana karatu amma wani abu na dauke masa hankali ga ga karatun yana yi amma kuma zuciya tana wani waje wannan na cikin abin da ke yi nan nabi ma sai ce asani alkibu girman kai alkibu wanda yana cikin maradul qalbi ɗan. wannan ya zama zikirul khasi ba'da al'ami kenan lil inasi bi amri khas alkibir na cikin amradul qalb na cikin cututtukan zuciya amma kuma sai aka ware shi Allah ya tsare الثالث نأكو da kuma rashin fahimta لكم ashe nan yana nuna maka ne ka koyi larabci. daga cikin abin da yake taimakon mutum wajen fahimta alkur'ani wallahi harshen larabci na ciki in ka aje mutane guda biyu ɗaya ya koyi harshen larabci ɗaya bai koya ba kuma dukkaninsu sun haddace alkur'ani suna karanta shi fahimtar su ba za ta zama ɗaya ba sannan lokacin da suka zo suka ce za su yi dirasa za su koyi ƙur'ani ulum ɗinsa ilmomin alkur'ani wanda ya san larabci ba zai zama daidai da wanda bai sani ba babu abin da yake taimakon mutum taimakon mutum wajen fahimta alkur'ani kamar sanin harshen larabci shi yasa babu malamin da ya kasassaba ya ce ya halatta ka ɗauki alƙur'ani ka fassara amma baka san larabci ba kun sani yan uwa a cikin magaba malamai akwai waɗanda suke sa sharaɗin wanda zai tafsirin alƙur'ani suka ce an ya kuna nahwiyan ka siba waihi suka ce sai ya san na hau kamar yadda siba waihi ya sani wannan duk ba suna yi ba ne a matsayin gadara ko kuma wani gairari ko kuma sun faɗa kawai don su ji daɗi a littafin Allah ake son a ba tsaro littafin Allah ake son a ba tsaro in ka kalli yadda ake yi yanzu kai ka san muna da damuwa sai dai kawai a shiru ka a faɗi ko saboda zamani ne na fitina ka faɗa ya zama aiki kuma in baka faɗi baka shiga bala'i amma dai an san abubuwan da ake da yawa ba daidai ba ne kuma da yawa waɗanda suke zuwa su ɗauki littafin Allah su buɗe suna gaggatsa ayoyin Allah suna wa Allah gatsali da za ka ware shi ka ce tsakaninka da Allah ka cancanta kai wannan abin da kake yi daga kai sai shi ka ce ba ɗauka nake ba kuma ba zan faɗa wa kowa ba daga ni sai kai sai Allah zai ce wallahi bai cancanta ba amma haka ake yi kuma da zarar ka ji an cewa mutane ana cewa to a tantance sai faɗa ba dalilin faɗa in an ce za a tantance a tantance me ne na tsoro haka kawai ka iya sai a ce baka iya ba shi kyauta الرابع نهد اقتراف الذنوب والإصرار عليها ونن معوك ترنكيني ببا اقتراف الذنوب أيكة الذنوبين wal israru alaiha da kuma dugewa a kansu ba tare da tuba ba domin zunubi ba wanda bai aikata shi to amma abin da ake bukata shine tuba tuba kaga in har kafirai Allah zai ba su kofar tuba kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad in suka bar abin da suke suka tuba Allah zai gafarta musu abin da ya gabata to ashe abin da ake nema shine tuba ba cewa kwata-kwata mutum ba zai taba zinubi ba a wannan sai annabawan Allah su ne suke da wannan isma din suke da kariya amma bayan Allah in aznabu tabu in sun yi zinubi suna tuba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu باسا إسرائيل باسا إسرائيل المبحث الرابع ثمار التدبر متى شيا تهلو إتشي ثمار التدبر وتجاجيع أكيتشي إذن أكا يتدبر وتوساق مكوان تدبر مي تدبر يزي زوم تندش الأول التأثر وخشوع القلب نفر كشيم متنزير أتاثيرا توادى القرآن wa khushu'ul qalbi zuciyarta za ta zama mai kankantar da kai ga Allah wannan sakamako na farko ce za ga rayuwar mutum gabaki ne ta koma ta alqur'ani athani al-istinbatu wannan zai ba mutum dama ya yi istinbati aya ɗaya sai ya fitar da hukunce hukunce masu yawa da hikimomin shari'a a cikinta da yawa الثالث العمل بما في القرآن الكريم abu na uku zai ba mutum dama ya zama ya yi aiki da abin da ke cikin alkur'ani mai girma wannan abin da waɗannan malaman suka ambata kenan a ciki to sai ta to sai shimfiɗar da ya ce mana zai yi wacce ta ƙunshi bayanin abubuwa guda uku haƙiƙatu tadabbur ahammiyatu tadabbur sannan sai anwa'u tadabbur yanzu zai fara za su fara bayani sai tamhidun shimfiɗa bayan bayan muqaddama to yanzu kuma wani tamhidun tamhidun ala ko tamhidun lil mawdu shimfiɗa game da mawdu'in matashiyar littafin tadabburi to za a yi shimfiɗa domin me domin ka shiga cikin kwanciyar hankali baka gaji ba kuma ba yadda za ka iya fahimtar gida baka fahimci yadda kofar ta take ba to yanzu nan kofar ce za a faɗa mana ga mabudin ga yadda kofar take murda makullin mabudin ake ta dama ba ta hagu ba ko kuma ta hagu ake murɗawa ba ta dama ba duk mun san mabuɗe suna da wannan hakikatu tadabbur me ake nufi da tadabbur hakikatu shay'i ma'anahu wa mafhumu yawwa me ake nufi da lafazin at-tadabbur wadda kalma ce ƙur'aniyya a falon yadda bahul ƙaula am ja ahun malam ya ake a ba a humul abuwali a fala ya ta dabbarun walau ta na min indi rairin lahi na wajen nufi ikhtilafin katira a fala ya ta dabbarun al-ƙu'ana a ma'ala kulubin a kusaluwa kitabun an zalnahu ilaika mubarakun liyar dabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab Ƙur'ani ne shi da kansa yayin bayanin tadabburi yace ayi daga baka bukatar sai ka je ka nemo ma'anarsa a cikin lugha a cikin abin nan a cikin waƙoƙin laraba na da sai dai su ƙara taimaka maka wajen fahimtarsa awwalan fil lughati a harshen larabci ne ake nufi da at-tadabbur يطلق التدبر في لغة العرب ويراد به معان عدة منها النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه أنا تكن كلمة التدبر أهرش اللاربشي بلاربي ينا أمفان كلمة التدبر أما ينفاتش معنوني ديوا دئتا سوى دا حتى تنا إيدك تشن كلمة من دا على مسكي مصر الأشباه الأشباه ko annaza'ir kalma ɗaya amma sai ta baka ma'anoni da yawa kalma ɗaya sai ta baka ma'anoni da yawa shine al-ashbah wan naza'ir wanda malamai sun yi rubuce-rubuce eh, a ciki a fannin alkur'ani akwai wannan kamar littafin al-imam ibn al-jawzi yana cikin mafiya girma a wannan eh. nuzhatul a'yunin nawazir في علم الأشباه والنظائر kusan yana cikin mafiya kyau a cikin fannin muzhatul a'yuni an-nawazir fi ilm al-ashbah wa an-nadha'ir al-imam ibn al-jawzi al-baghdadi alayhi rahmatullah ya faro daga harafin hamza kalmar da take ta alqur'ani wacce aka fara ta da hamza sai ya kawo maka sai ya kawo ta babi na farko mai ma'anoni biyu babi na biyu mai ma'anoni uku babi na uku mai ma'anoni biyar haka zai ta yi sai cewa aksar sai kawo maka wata kalma tana da ma'anoni talatin kuma a cikin alkur'ani take kamar lafazin alhuda alhuda a cikin alkur'ani kalma ce mai ma'anoni da yawa to tadabbur na ciki to shine sai ce min ha daga cikin waɗannan ma'anonin da kalma a tadabbur take badawa a harshen larabci an fi aqibati al-amr bayan al'amari in ne abu kaza to ne zai biyo baya ana ce mata dabbara eh. shi yasa sai ka ba wani shawara sai ka ce masa dabbin al'amari dabbir al'amra qabla an ta'tiyahu ka duba dai al'amarin nan kafin ka shige shi yana nufin me ai unzur ila aqibatihi qabla an tadkhula fihi ka tsaya ka duba me sakamakon sa kafin ka shiga ciki nan shine ne shine tadabbur ko ya ce maka tadabbar fil amr ko ya ce maka dabb ko maka dabbir ko kuma ya ce maka tadabbar fil amr Wata fihi da kuma yin tunani a game da wannan abu wata dabburil kalam sannan balarabe yana cewa tadabburul kalam ai an nazaru fi awwalihi wa akhirihi in magana ce za ka yi ka duba farkonta ka duba ta me zan faɗa me zai dawo ya zama sakamako so tare mutum yakan yi magana ta zama masa damuwa a cikin zuciyarsa ko da wani bai ce mishi komai ba musamman kana wa'azi sai ka faɗi wata magana da kanka shi yasa babi ne na kirki mutum ya faɗi magana daga baya zuwa ce to abinda na faɗi ba daidai ba ne su ko mutane ba sa yafewa yi su sun fi son ka tsaya abu ɗaya ko da halaka ne ba daidai ba ne wannan ثم إعادة النظر مرة بعد أخرى sannan kuma ka sake duba wannan al'amarin bayan ka duba liyastaiqinahu domin ka tabbatar da haka yake tabbas kafin ka shiga wannan abun in magana ce kafin ka faɗe ta duk wannan yana da ma'anar at-tadabburu a harshen larabci wattadbiru tadbiru sannan ana cewa at-tadbir at-tafkir fi duburil umur shine yin tunani a game da bayan al'amurra sakamakon su kenan sannan wa duburul amr sannan balarabe yana cewa duburul amr wato bayan al'amari ko dabbar al'amra kai afwan dabbar al'amra wana ya jujjuya al'amarin ai sasahu wa nazara fi aqibati ai ya gudanar da abin a tsari shine sasahu wa nazara fi aqibatihi sannan kuma ya duba me makoman wannan abu shi yasa a cikin kalmomin shugabanci akwai attadbir akwai attadbir attadbir sannan daga cikin ayyukan Allah subhanahu wata'ala akwai yudabbirul amra Allah yana jujjuya al'amurra domin ne ya nuna mana ga sakamako in kun yi abu kaza to ga abin da zai biyo baya akwai attadbiru kyau kauni akwai attadbiru sharri A tadbirul kyau يد yadda يكي جوية juya duniyarsa. misali daga cikin tadbirul amr Allah ya koya mana ya sanar da mu cewa mai shuka wanda yana cikin tadbirul amr kyau kawni ka duba yadda shuka take ɗaukan matakai kafin ta zama abin da za a ci masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba nan a ciki akwai at-tadbir al-kawni ana mana misali da abin da muke yi na tadbirul kawn jujjuya duniya mutum zai ɗauki kwaya ɗaya ta masara sai je ya bude kasa ya jefa ta ya rufe Allah ya zubo da ruwa hmm? ruwan nan yana kunshe da sinadaran taki ana nan ana nan shukan nan ta fito a matsayin yar ƙarama, ai tare nan ta ai tare nan ta duk yana cikin me tadbirul amr ai siyasatu yadda ake gudanar da abubuwa والتدبير حسن في التدبير الشرعي يد الله سبحانه وتعالى يتعرى من يد ذا مبوتا مسا wanda ya kaza ga sakamakon shi kaga shi ma dai yana koma zuwa ga mai sakamako ke me zai biyo baya idan kai kaza والتدبير حسن القيام على شؤون البيت sannan balarabe yana cewa a tadbir tadbirul manzil yadda ake tsara gida hmm? mata eh, mace a cikin gida tara'a shi kuma namiji ya sa'a inna sa'yakum la shatta wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta az-zawju yar'a yas'a wal mar'atu tar'a eh, amalu ar-rajuli as-sa'yu wa amalu al-mar'ati ar-ra'yu namiji shi zai shi shi aikinsa shine ya buga abige shi ya kwazo ya faɗi tashi domin me domin ya kawo abin da za a kula da gida za a kula da gida da shi sannan daga cikin sa a tsayawa ya gaya ake gudanar da gida ta ido ita kuma an ra'ayu ita ce za ta aiwata to wannan kaji yana cikin me tadbirul manzil shine can me hikima yake cewa idza lam yakun fi manzilil mar'i hurratun tudabbiruhu da'at masalihu dari idan mutum ya kasance a gidansa babu wata mace ta kirki ita ce hurra to dabbiruhu wanda za ta rika jujjuya masa al'amuran gidansa to ba'at masalihu darihi duk abin da zai gyara gidan shi sai ya lalace sai gidan ya watsi shine sai yake cewa waddibaratu ƙit'atul arzi tastaslihu liz-zar'i larabawa suna da wata kalma da suke cewa addibara kamar dabara kenan <laughs> ila anan bahaushe ya samu me ake nufi da addibara qit'atul ard wani yanki na ƙasa tattaslihu lizzar'i wadda ta cancanta aiki wadda ta dace a shuka a cikinta masu binciken soil masu binciken ƙasar da ta dace a shuka a cikinta to sunan ƙasar da suke zaɓa su ce wannan ƙasar idan aka shuka masara za ta ba da yabanya mai kyau wannan shinkafa ta dace a shuka a ciki a wannan a sa waken soya a wannan a sa wake waken ma kala kala ka a sa kaza a sa kaza to ita ce balarabe yake cewa addibara to wajen uha dibarun eh ita kuma jam'in ta shine dabaru <laughs> to shi ne kaga duka ka koma zuwa ga asalin madda shi ma yana baka ne annazru ila aqibatil am domin idan kai shuka me kake so tema ka shuka ka zo ka ga yadda kasar take kawai ga shi kenan sai kai shuka bayan wata biyu sai ka sake koma wannan gonar da kai shuka sai ka ganta tana nan yadda take ba komai a sama sha Allah abi yayi kyau haka ne kaga wannan kalmar ta dabbu ko ita asalinta wannan dabara da dalun da ba'un da ra'un ko asalin abin da take karantar maka ya abu zai zo maka da sakamako waddaburu sannan akwai wata kalma ta larabawa da suke ce mata addaburu kun ga ita ma akwai dalun akwai ba'un akwai ra'un almalu alladhi la yuqfa dukiyar da ta wuce lissafi ita ce ake ce mata addabu wata والتفكر wata والتذكر kun ga waɗannan kalmomin guda hudu akwai at-tadabbur akwai at-tafakkur akwai at-ta'ammul akwai na tadhakkur bainaha taraduf a tsakaninsu akwai ba wa juna ma'anar ƴan uwa wata ƙarubun akwai kusanci a ma'ana wata dakulun fil ma'ani sannan ma'anar wata na shiga cikin ɗaya kun gan su ga suna hmm. tadabbur, kalma ce ta alƙur'ani ba ta can mun kawo wattafakkur kalma ce ta alkur'ani wa tilkal amsal nadribuha lin aminan menene ko لعلهم يتفكروا تحشر كينكو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا هذا التفكر والتأمل سنن كلمة التأمل إتما ita ma قرآن akwai ta amma da ta'ammuli kalmar ta'ammuli ya zo al'anal zarhum ya akulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul anal to amma nan al'amalul mazmum ne ba al-mamduhu ba e, al'anal shine a taammul akwai al-mamduh akwai al-mazmum akwai kalma at-ta'ammul ko al'amal al-mamduh akwai kuma almazmu idan tunanin mutum ya kasance game da lahira to wannan ya kasance al'amalul mahmud kenan amma idan ya zama kai duniya yake kalla shine Allah yake zargin su yace zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al'amal fa sawfa ya'lam wa tadhakkur sannan sai kalmar at-tadhakkur yatadhakkaruna yatadhakkaruna ga sunan da yawa a cikin alqur'ani to duka waɗannan kalmomin sukan ba juna ma'anar ‘yan uwansu kuma ana amfani da su a fannin tintintini na alƙur'ani wa hadhihi al-mufradatu al-qur'aniyya sai suka ce wannan kalmar a matsayin ɗaya daga cikin kalmomin alƙur'ani wato at-tadabbur kalma at-tadabbur tattasimu bi qillati al-huruf ga ta dai haruffanta ta siffantu da karancin haruffa wa kasratil ma'ani amma kuma ta siffanta kuma da yawan ma'anoni haruffan yan kaɗan kaga ta zama ne qalilatul mabani kathiratul ma'ani haruffan ta ba su da yawa dalun ba'un ra'un su ne asalin maddar dabara dabara dalun ba'un ra'un amma kuma me kathiratul ma'ani ma'anonin tana da yawa shi yasa saboda talaucin hausa in ka kwatanta harshen hausa da harshen larabci to akwai talauci shi yasa wani abin a karatu sai a daɗe ana shan wahala sai dai a maka kwatanci sannan wani zubin ba talaucin harshen bane talaucin masu magana da shi in ka samu wasu su kuma sai ga suna da wadata a ciki wato ita dai harshe wadatar ta kama da wadatar dukiya kwarai da gaske gwagwadon yadda Allah ya buɗa maka to gwagwadon abin da za ka sama to amma dai idan ka auna larabci da hausa to lallai harshen hausa ba talaka ne a kan harshen larabci shi yasa wani zubin sai gaba a iya fassarawa ko a zaure kake karatu sai dai a maka kwatanci fa inna tadabbura fil qur'anil karim domin wannan kalmar cewa tintintini da duba sakamakon al'amurra a cikin alkur'ani mai girma yunkinu an yi hawiya ma'aniya aktara zai iya yiwuwa an yi hawiya ma'ani aktara hazihin mushtakatin lurawiyya zai iya kunsa dukkan ma'anonin waɗannan kalmomin waɗanda aka ambata mana guda hudun التدبر التفكر التأمل والتذكير والتذكر dukkansu za su iya ɗaukar kalma a tadabbur falƙur'anul karimu sai ya fara da attafakkur tunda dama attadabbur ɗin ne ake cewa duk za ta ɗauki ma'anonin attafakkur da attazakkur da atta'ammul shine sai ce falƙur'anul karimu kaga alƙur'ani mai girma nazala ya sauka liyufakkira fihi almuslimu domin musulmi yayi tunani a game da shi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ce idan Allah ya buga misali bai gane misalin ba sai kama kuka saboda Allah yana cewa tilkal amsal nadribu halin nasi wa ma yaqiluha illa al-alim yace ina jin tsoron kai in zama cikin waɗanda ba su tafin Allah ba sai ta kuka in aka buga misali ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu kun ji yadda Allah in ya buga misali yake cewa ya ku mutane an buga misali ku saurari misalin to idan bai gane misalin da Allah ta'ala ya yi ba yace sai kama kuka kamar cikin misalan alkur'ani masu wahalar fahimta akwai misalin suratul nuri الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة هذا هو كرشان آية wannan misalin yana cikin abu amsilatul qur'ani fahma shi yasa da yawa an samu talalaɗiya a wajen fahimtar sa sufaye musamman masu wahdatul wujud masu cewa komai Allah ne suna da yadda suke mummunar fassara game da wannan aya Allahu nuru samawati wal ardh sannan kuma akwai yadda magabata suka fassara ta in ka ɗauki littafin al'imam ibn al mai kama da wannan sunan littafin nan a tibyan fi aqsamil qur'an zaka ga yadda ya kawo bayaninta da sauran littafansa wa yafhama ma'aniyahu sannan Allah ya saukar da alqur'ani dan musulmi ya fahimci ma'anar shi yasa a ce ga wata aya wai ka a fassara ta ba ta da ma'ana ba haka ba ne ba ayar da ba ta da fassara a cikin alkur'ani sai dai akwai fassarar da an zo sai a ce Allahu a'lamu bi muradi bi zalika fassara ce wa yutabbiqaha fi hayatihi sannan kuma ya aiwatar da ayoyin alkur'ani a rayuwarsa mustafidan min hidayatiha yana mai fa'idantuwa daga shari'a ayoyin alkur'ani dalilin da yasa Allah ya saukar da alkur'ani kenan kama yastafidu min al-ardi al-mustaslihatihi kamar yadda yake fa'idantuwa da kasar da ta cancanta a shuka a cikin ta kun ga mai da muku waccan kasar da ake ce mata addibawu, eh addibaratu ba wa kama yastafidu min al allati la tuhsa kathiratan kamar yadda musulmi yake fa'idantuwa daga dukiyar da ba ta da iyaka ai yana fa'idantuwa da ita ko والمسلم مطالب وفق منهج التدبر الشامل مسلمي an nemi shi abin nema ne shi da cewa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya tsara tadabburi tuntuntuni game da Alƙur'ani a shamil wanda ya gama komai bi im'anin nazari fil qur'anil karim an nemi musulmi ya zurfafa tunani ya zurfafa tunaninsa a cikin alkur'ani mai girma wa fahmi maqasidihi sannan ya fahimci manufofin alkur'ani wa sayri khalfi khalfahu wa tiba'ihi sannan an neme shi ya zama yana bin bayan alkur'ani wa tiba'ihi kuma ya bi shi sau da kafa wa tismarihi sannan ya ci gajiyarsa fi tadbiril hayati a wajen gudanar da rayuwarsa wa imaratil kauni da kuma rayar kasa mutumin da ya fahimci alkur'ani mai girma yanzu kana tsammani akwai daular da za a yi ta ta kai daular halifofin nan guda hudu babu ita babu wata daular da za a yi ta da za ta kai tasu alkhilafa ala nizamin nubuwa saboda ƙur'ani ne ke gudanar da wannan daular shekaru talatin ɗin nan da aka yi bayan manzan Allah sallama shekaru talatin bayan daular manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wadda ta kasance a daula ce ala nizamin nubuwa a daula ala nizamin nubuwa to sai kuma me a daulatul khilafiyya ala nizamin nubuwa saboda me saboda ƙur'ani ke gudanar da su amma lokacin da aka shiga da barbaru na ɗan adam kamo can kamo can daga zuwan turawa zuwa yau a Najeriya an yi constitution ya kai guda nawa shi kan shi wanda ake kan yanzu to ba a yi da shi ba ba wanda ya yi da shi tun daga kan shugaban kasa har talaka mafi kankanta duk ba mai da shi ba sau da ba ma aiki da shi in an zaɓi mutum shugaban kasa ya shure shi ya tsara abin da ya ga dama in mutum gwamna ne ya tsara ya yi abin da ya ga dama kowa abin da ya ga dama yake haka duk ba a yi da shi ba ke to gwaggwadon yadda alƙur'ani ke jagoranta shugabanci gwaggwadon yadda wannan shugabancin zai daɗi kuma a gina ƙasa ƙur'ani ne yake sa ta na umar radiyallahu anhu yake bi da daddare yana jin kukan talakawansa wace kuka waye ya kwana bai ci ba ƙur'ani ne yasa sayyidina umar yake bi hanya yana toshe ramuka yana cewa idan wani jaki ya ɗauko kaya ya tuguɗe ya faɗi ni za a tambaya ba gwamna na ba Kare shi ne wannan shi ne imaratul kau ya ake gina duniya wal ala shi'unin musulmi da kuma tsayuwa a game da lamurran musulmai wa min tilaqi minhu fi siyasati al-umur da kuma cirata zuwa ga yadda za a jujjuya al'amuran su tattalin arzikin su abin da ya shafi tsaron su abin da ya shafi zamantakewar yau da kullum abin da ya shafi ilimin su gwaggwadon yadda alkur'ani ya ba da umarnin a shugabanci mutane الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذا ما تدبري عاقبة الأمور وكذا شيني والنظر والنظر في عواقبها sannan kuma da lura da idan za a yi abu to me zai jawo ba a zuwa rana guda kawai shi ke na rana ɗaya ranar da aka zaɓe ka baka shiga ofis ba kawai sai ka ɗauka rayan wallahi wannan ba wasu ma duniyar masu hankali da aka taɓa haka kawai baka shiga kaga yadda abu yake ba kawai shi ce na sai aka ce ga wani gida ya zama naka gidan a kulle ke baka shiga ba kawai kana shiga sai ka ce kai kafin ka shiga makullin ma ba baka ansa ba sosai ana miko maka makulli sai kawai sai ka ce kicin ɗin nan a rusa shi don Allah akwai daidai a cikin wannan za a yi daidai kicin din nan a rusa shi bai fasa inda kicin din yake ba wallahi bai san inda yake ba ko kuma bayin nan a rusa shi kawai kaga za a samu damuwa to amma annazru a awaqidil umuri dabbori na koyar da mu wannan kada wani ya ce da wani nake karatu ne yawwa ba da kowa nake ba ga yi nan a littafi muke karantawa yawwa kun zan ba ruwanmu da kowa yawwa wasu tsimari fi hidayatul amma haka ya kamata a yi kowa kuma ya yi ba irin wannan ba to karatu ya haushi shi ne abin da ake nufi wasu tsimari fi hidayatul akhari da kuma cin gajiyar karatun alƙur'ani fi hidayatul akharin a wajen shiryar da wasun kama bayan kai kashin ita daular musulunci hatta shugabanci na musulunci hatta daulolin da ba su yadda su bi ta ba to sai sun kwaikwaya daga gare ta kun san ana faɗa lo na ƙasar faransa masu bincike suka ce dokokin ƙasar faransa dokokinsu da suka shafi gudanar da rayuwarsu ƙasar faransa wannan faransa ba to kusan kashi casa'in da biyar fikihun al'imamul auza'i fikihun al'imamul auza'i suka fata suka je suka rubuta shi da french aka canza komai ya al'imamul auza'i ba dimashqi ne ba larabi sai suka juya kenan sai suka mai da shi na da suka tashi mulkin mallaka su ce wa nijar da shi za su yi mulki da shi kaza za su yi mulki ka lura da kyau duk da wahalar da abin nan kasashen da faransa ta mallaka suka yi suka shiga ciki da rashin yancinsu za ga kasashen suna da ɗan siti fiye da kasashen da ingila ta mallaka ka yawo ka karanta ka gani nan nan kana shiga nijar za ka ji bambanci za ka ji kana son ka bi doka saɓanin mu ba da muke wallahi ba da muka je nijar sai a ce sai in ce wa mai tuka mu wanda yake tuka mu a mota zan ce ka tuna mun fa kun san ko me seat belt amma a nan ni sai in marta ma ban sa seat belt ba to kaga Allah ya shirye mu hmm. abin ya zo mana ma jini da tsoka ma mu saba dokar ba ma jin wani abin Na ce dan Allah ka rika tuna mu ba ka ba za a zo a tsaye da kai a tsaye da mu ni kuma gani ni ba ko ne <laughs> Allah shi kyauta ka Allah ya shirye mu Allah ya ba mu ikon koma zuwa ga alkur'ani akwai littafai kan manta da suke da alaka da wannan suke da alaka da tadabburi wanda suna da mahimmanci matukar gaske ga ɗalibai waɗanda suke ƙara bincike na farko akwai littafin alkawa'il wal usul wa tatbiqut tadabbur shafi 246 kaga ya fi namu shafinsa 246 na al-ustazu dr khalid bin usman askat daga cikin manya-manyan malaman ƙasar saudi arabia akwai littafin shi na biyu al fi tadabbur al shi wancan littafin na al-qawaid wal usul wa tatbiq tadabbur a aikace ya dauki wasu ayoyi ya buga maka misalin yadda ake tadabburi shi kuma wannan littafin na al-khulasa fi tadabbur al shi kuma ya tattaro ya kawo maka ka'idojin yadda za ka yi mu'amala da tadabburin ne ina jin bai wuce shafi 160 ba shafi 160 akwai littafi na uku ta tadabburul qur'an na Salman bin Umar as-Sunaidi shi ma shafi 160 sai littafi na hudu ta tadabburul qur'an al-karim na Abdul Latif bin Abdullah al-Tuwaijiri shi kuma babban littafi ya kai shafi 429 duk akan tadabbur akwai littafi na biyar tadabburul qur'anil karim wa qafatun wa lafatatu shi kuma shafi 234 na babban malami Abdullah ibn Zayfillah Ruhaili sai littafi na shida shi ma babban littafi ne awwalu marratin atadabbaru alqur'ana ودليلك لفهم وتدبر القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس shi ma tun daga fatiha nasi bayan ya kawo ƙa'idoji sai ya kawo maka kuma aikace na Khalil adil muhammad ya kai shafi 368 wannan littafan bayan wannan namu to in ka same su shi ke insha Allah abubuwa ba laifi ka kara da wannan gashi nan ma a gabana lokaci ya cinye na son karanta wani abu a ciki ma alqur'ani wa hamalatihi fi hayati salafis salih na ubaid bin abi nufai a shabi shi ya dirasa sani a cikin sirru alamin nubala littafin al-imam zahabi ya cicciro da abin da ya cicciro a ciki ba shi dai dan karami amma dai karami ne amma babba ya kai shafi wajen ɗari ba wani abu casa'in da wajen shida Allah ya taimake mu Allah ya kara mana fahimta a cikin alkur'ani da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake zukatanmu daga duk abin da baya so ya samu cikin bayansa wanda ya alkawarin yantawa waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ba su lafiya waɗanda suke da lafiyar Allah ya sa su ci gajiyar lafiyar ta yi musu amfani ga baki ɗaya Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu Allah ya ji kan magabatanmu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharorin zamani ƙasarmu Allah ya zaunar da ita lafiya ya ba ta shugabanni nagari masu albarka masu kishin ƙasa kuma masu santa waɗanda suke fatan su wa ƙasar aiki domin jin daɗin 'yan ƙasar da kuma tabbatar ta 'yan waje ma su yi sha'awar mu Allah ya ba mu ikon ganin haka وصلى ala وسلم وبارك على wa محمد وعلى آله وأصحابه Wa salamu alaikum wa الله